jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata talatin ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa gane tare da wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To bayan an gabatar da ni, ni hawa Abdulkarim Yankwaniya zan ci gaba da shirin. Yau ma shirin namu za ku ji tattaunawar mu wai shin zurfin koyon ilimin kwamfuta da matan aure yana da muhimmanci sai Malam Ali da zai yi mana bayani akan illar sinuwar iyaye akan 'ya'yansu. Daga nan kuma mu saurari wakan Naza yaron zamani iyaye. Da biya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu. Kai sai za mu shiga fagen tattaunawanmu wadda ina tare da Malam Abdullatif da Hajiya Nana da Chairman Alhaji Papa Angola. Yanzu dai muna cikin duniyar kwamfuta da mata har ma mazan kowa na kokarin neman ilimin na'urar kwamfuta. Wai shin maza da mata za su iya yin daidaito wajen sanin na'urar kwamfuta ko koyon ilimin kwamfuta? Mu fara tattaunawarmu da Hajiya Nana. to yanzu ya kike ganin al'amarin abin da ya sa because yanzu nan ya bar komi na mu fast kuma ko me kake nema ka same shi easy ba da wani delay ba komi na tafiya yanda ya kamata ana ya kuna ko wasu ababan da zai tattara wasu hanyoyi in ana using shi yana bari kana samun komi simple da easy komi kuma na tafiya da kyau kina gani yanzu a matsayin ki na uwa ga girki ga kula da miji ga kula da yaya ga kula da gyaran daki sannan kuma kara miki zai yi dai kai ka da time ka da ayyukan ka ka shadow komi ga time da zan yi kaza ga time da zan yi kaza komai na need ka schedule shi ba kai ka tashi gaba da ka yi abu shi ka schedule time kana ka make komai ka make ma komi time shi time da zan yi kaza ke ga time da zan yi kaza ke ga so in kai wannan ne baka samun problem Malam Abdullatif kana ji abin da malama ke faɗi ni ko wajen ban yi ranye da ita ba domin so wa. in ba yi hankali ba an ba matan abubuwan da ya rinjaye su domin yadda ka fara ga sha'anin gida ga aikin da ke gida so majority of households kamar a 70% suke yi a zo kuma a ce kuma za a fita waje ne waje ta technology ta wani business a kuma basu wannan 50-50% na an basu ma bedin da yawa domin most of ka duba wa'anda ke kokari cikin matan wannan gaskiya akwai masu kokari sosai ka duba yaran su nawa ba dai wasu ba yan aure ba ne wani su ne an furta an gasta mun wannan abubuwa amma kan a duba fiye wannan a zuwa kamar eh lalle mata ma so su yi wannan hmm. only few za su su yi kuma masu yin kaga wani yaro daya ne akwai yaro biyu akwai ma ba da wasu da maza ah, na fahimci a kyale mata inda suke inda suke ba wai ba wai abu kyale ta suke ba su at least ma samu wani basic to akwai tambaya nan a shine yanzu ilimi ya zo hmm. yara ma ko koyar da su abu she ta hanyar na'ura yanzu kai ba ka nan gida mace ya kamata ta biya ko da wutar lantarki ne ta hanyar na'ura ya kamata ta ga wani abu na faruwa gida ta hanyar na'ura idan bata sani ba jira ka ne ka zo ko kuma ka nuna mata ne to so shi abu je ba ka cewa akwai basic basic ne suke guda ma yara ka gani amma kawai su fi fi it means she advance kenan advancement na a a bar shi wannan batun maza da su kokari amma basic na aka nan ya kamata mata su samu basic domin su guda ma yara wannan ba ce ka su doki kwarai ba sam san san ba no awa 30% 20% su iya amma basic ones na a ni dai ina ra'ayin nana kan tana mace zance da ta yi abin damuwa na ne shine ba kai ga haka ba ma ya muka kare domin kai ke da matanka in dare ya yi lokacin da kake son kai sunna da ita lokacin da ta duki kwamfuta ko fon tana bincike ciki ina ka gwada maka hanyar sunna kaga bai sunuwa a waye gari kake da matanka lokacin da ya kamata ta baka dama ku yi fira mafi yawancin lokaci sai ga tana kan kwamfuta ko kana tana kan fo wajen reno diyama a waye gari ya dace a ce maimakon ta mai da hankalinta kan diya yanda ya kamata sai ga kama an waye gari ba haka ke samu ba mm. samun iya wantan nan so shi take take abin ga denying ka wasu abubuwa da gidan nan amma inda bata iya ba inda bata sani ba da wani ta ah, sa concentrate sanin ta concentrate saninta saninta yana da muhimmanci amma me ina so ne ta sani amma ta duki hanyar da bai zama sabani ba yasa nace sani na bai yana ka komi basic idan ka shaɗa ta mutu da komi basic basic na yabo wanda sani amma bai ta san kamar ta san yana ba su sani ba a'a ilimi neman ilimi farilla ne kan mace da namiji duka a waye gari in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mu nemi ilimi mu yi amfani da ilimin mu wanda ba zai zama sabani ta fuska addinin mu ba mace yau mun doki wani abu da muka sa kanmu da wasu halayya da suke shi muna bar su baya amma yau ko barin mace baya cikin neman ilimi kowane ilimi ne kusan hasara ne da ina rayi ta yi ilimin amma ta gane dokokin Allah wanda ba zai saba da ilimin da take yi ba saboda a ci gaba da rayuwa daga fara ka ce ka ban domin ta sani nan so shi tana tana neman ta amma tana concentrate kan na'ura domin sai ka gani domin inda ta san muhimmancin abin da ta san when to go to that level yi tam da ya kamata ta je kan na'ura ne tam da ya kamata ta zo wurin ka domin ba ki san muhimmancin shi ba ba ka neman ka shaɗu komi da time shi in ka samu abin da ba ka san muhimmancin shi ba ba ka shaɗu komi da har wayo bar mu komo nan kaga matan musulmi ko mata waɗanda suka yi boko shanin su daban ne waɗannan muna kinan su i know my rights in mace ta yi boko boko in ba ta da karatu muhammadiyya sosai tana son ta doki boko nan ya gadi rayuwanta eh, amma wanda take da boko take da muhammadiyya yakan yi sauki kan wanda ba ta da muhammadiyya so shi mu abin da muke kira ne mu ilmanta da diyanmu muhammadiyya da kuma ingiliziya mm. saboda dukkan ilimi da za waye gari yana bukatar muna ko ina batu ilimi da muke na batun eh, na'ura mace inda namiji ya kai cikin wannan ilimi mace ma ya kamata da kai ko ta wuce wajen ba masu malumman waɗanda suka samu ilimin na mu mata ma ba su ka je gidan su ka ga yadda suke abin tafiya da eh, maza su yaran su ai wannan ma suna da nasu ah, yana bidan ya nuna wato duk abin da yayi yawa yana kawo yana kawo mushkila wannan domin ka abin tunda equality equality mean 50-50 mm-hmm. not at all me shi yana fama da abin da abin da fama abin eh, na gida an bashi wani bedin yara da kai namijin ka wurin abincin ka ka ta waje kuma abin da kamata kai maka doki girma ka doki kin ga ta wani gwani eh, Abdullatif ya sani zamanin ga da muke ciki mm. mafi yawancin maza muna cucen matan mu mukan hana su wasu hakkokinsu da ya kamata mu ba su misali da yake zaune ga lokacin da bai auri matan shi ba mm. in an gayyace shi wajen fati ko in yana so ya fita da ita ita da ta restaurant mm. zai kai ta mm. da yawanci ana yin haka domin lokacin yana marmarinta da ya auro ta ya kawo gida yau ta hayyafa mishi daya biyu uku lokacin nan in nan gayyace shi wani wuri ma ba zai je da shi ba ba zai daidaita ba sa'an nan ma bai kai ta irin restaurant da ya saba kai ta a a ci a sha irin kan da ake bai kai ta mm. saboda me yana ganin kamar yanzu ba ita ba na fita ba ne mm. ko ba haka nan ba ta shi mu yanzu haka in ga duba kuma barin zo har wa yau har wa yau har wa yau abin da nake so ka gane a waye gari yau magana da nake so ga maka yau da muke zaune ga mata da yawa ah, ah. wallahi tallahi suke ciyar da gidajen farko dadin komi daban ne latimis idan an nuna wa mace ta kware cikin fannin fasaha wannan zamani mata a duniya mun kusa raba biyu a cikin population duniya gabaki daya kuma kaɗan ke amfani da na'urar fasaha na ce ba ya kamata mata su yi amfani da na'ura yau da gobe abin da ya kamata su yi ne su ji tsoron Allah cikin abin da za su yi duka a waye gari abin da nake son ki sani zamanin ga mafi yawanci ina zuwa mafi yawancin mata su ne waɗanda suke hidiman gida mm. mafi yawancin mata su aka bar musu wahala mm. yau mace ma miji dai rasu ya bar diya ina hannunta dangi ma ba su kulawa da diyan miji eh, yaran da aka bar mata in dai namijin ko ya mutu ya bar gado yanzu gado da haifa dan shi haka mm. amma in mace nan ta kimsa kanta ta san abin da ya kamata kamar wurin ga cutan ta ma zai wuya ba za a iya cutar da ita ba saboda ta iya ta aika yi mai ta iya ta ta ta haukan a tuci na mace a tuci na mace ba shi da wannan batun ilimi ne batun ilimi batun maganan ga sauki ne mu koma yau ah, har wa yau mafi yawancin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ne daga nana Aisha eh. ko ba haka ba saboda shi kuma an ce uwa ita ce makarantar farko kana kira ga mata su su koyi duk wani abin da ya technology ina kira ina kira ga mata in sun yi kwana ne su tashi su koyi hatta tuka jirgin sama wallahi su je su koyi kuma in bayan ma tuka jirgin sama akwai wani abin da ya kamata su yi ya kamata su yi domin lokacin gaba lokacin kwana ba ne in kun yadda mata aka bar ku baya wato za ku ku doko wani abu ne amma ku 'yan gaba kuke addinin kuma bai bar ku baya ba ku yarda a doki wani roman duniya a ce a ah, matan suka yi ilimi amma bilshar in kika ilimi na na'ura yadda ya kamata komi ba ka gama taurari ko idan mace ta yi karatu ba ta hana mijinta komi a kai su ana ai da bai hana ta hana mijinta wani sai ta yi e karatu shi ba karatu saboda shi muke kiran iyaye mata gida ku wallahi ba ku ba gida ku mai da hankali kan karatun Muhammadiya na diyanku kuma sa hankali kan son karatu na ingiliziya in mace ta samu muhammadiya ta samu ingilishiya rayuwanta ya yi mata sauki saboda ta yi biyayyan aure kuma ta yi biyayya ga iyayenta yadda ake so an dace to tun da ka ce mata in ba ku ba gida ka kamar maza kuma in ba ku ba waje kaga tauki gida ita ne ke gida ba a je waje kuma ita nawa wani mm. wajen a bar ma maza gida naki ne in ba ki ba gida amma mazan in ba ka ba waje so shi cewa in a ce ya mai dakin ka na na ta yin daki mai gida kuma na ka yin gida yanda Allah ya ajiye shirya abin kenan an tashi zamani mai daki wai ta daki na ta ne billahi lazi ba daki ba garin ma na ta ne ba daki ba ma daki daki siya kawai ah, ah, wajen neman ilimi ku mai da hankali yau wajen batun na wurin ga ku bari diyan ku su yi digirori wa equality ya equality na aka je 2080 ma equality ne Ah, 70 equality ne. Equality kanga. Ni yanzu da nake zaune wallahi in mata na ko diyana mace da ta yi 60 40 ma na tabbatar daidai ne domin mata suna da tausayi ya fi maza. Ta jama'a na muka kawo karshen mu kamar yadda kaji. Shiri na yau da gobe. Shiri na yau da gobe. Murya Amerika kenan mai gidan mai daba gurmi. Bayan wannan tattaunawar mu mu saurari Malam Ali mai wayar da kan matasa game da illar shan miyagun kwayoyi. Inda yake bayani akan illar da ke cikin tsinuwar da iyaye ke yi wa 'ya'yansu. Kuma yawanci muna gaya da iyayenmu mata zagi zagi kin ci du shegiya sinan na shegiya masiyaciya zagi bakin uwa dafi ne shegiya eh yau shegiya gobe shegiya tun tana shekara guda kina shegiya shegiya ta kai shekara goma sha biyar tare shegiya shekara na shekara goma sha biyar yau yariya ta zo tana ta zaki zaki gaya ma kin manta keke ce mata shegiya duba wallahi kina wasa da ni kin gani wo kin ganin nan kawai magana ne wo ko ba ki faɗi abin da dace ganin ba to rana guda kin ganin wa zai gani wannan lokacin ke uwan ba itan ba shi yasa yawanci iyayen mu rai ya bata a ringa sanin me ake gaya ma yara bakin uwa dafi ne ya miki kaman kina yi ne just for nothing amma shi ga yaro ya zo yana wani rayuwa karshe a ce wai iskoki kin manta kuma ke kin ne mata tun tana shekara biyar har kai shekara ashirin tarar sin wannan duka tun shekara biyar shekara goma sha biyar kina ce mata shegiya shegiya shegiya shegiya a rana ɗaya shegiya nawa kike gaya ma ɗiyanki tun tana shekara goma har yau ta kai shekara ashirin a rana ɗaya yau shegi ya so nawa kike faɗi times shekara goma shai yau tana abu yana baki mamaki a'a kin tara mata shigantakan yasa yanzu shi kike gani zaki fara yariyan ga na rasa kanta ko iskoki ne wanga ya fito wai bata yadda a'a kin tara mata manya manyan aljannan dai ko shegiya masiyaciya kin ci babanki kin ci manki kin ci kazanki kazanki yayi kazanki wallahi kika yi wasa da ni baki ganin alheri o wallahi kaman wasa kika yi kina magana. amma wallahi la'azim bakin uwa bala'i ne in ranki ya bata kake saurin zagin yariya i kokari ki ba kanki hankuri kake aibatar da ita ba kanki hankuri har hankalin ki ya kwanta she ki ajiye ta ki bari ta san abin da ta yin nan laifi ne kaza kaza kaza kaki kuma next time kaza next time don wallahi in kika yi kuma na bata miki ranki na bata miki ranki ni kuma ban na bata miki rai kin san yanda ni da ke muke ki doke ta da fira ki ne yau amma shi ki mata fira kamar abuya da yawancin diyan mu mata kusan kamar abuyoyin iyayen su suke mata iyayen mu mata suke don kaga yanda kanuwan na da na suke da mana kamar abuyoyi suke fira tare shi gara ma kai namiji lalle shi an kare ma kake ji amma yawancin mata zaki ga kaman kanuwan in manta ne amma kaman kanuwanta ba mu da yanzu yara kanana kula da diya manya to wani ka ta yo oh, wallahi ma na haihu shekara na goma sha bakwai tukun na haifu wanda ya fi shekara goma sha bakwai ta samu shekara talatin diyanta na kin gani ko shi yasa this kind of abubuwan da ya kamata iyaye mu sani kuma in kana uba ka tabbatar da ka shigo gida kamin yaran ka su yi bacci menene wannan sirrin da ke wurin ka iya ka yi fira da yaran ka ka san yanayin da suka shiga cikin wannan yanayi yau nan gaba daya kin je makaranta ka je school ya aka yi me aka koyi kai da wa kuka fita yau kai da wa kuka ci abinci akwai wani firan she in ka tambaya za ga yana gaya maka ma wasu maganganun in ya fara gaya maka daga wurin za ka ringa tsakalo abinda yaro ke gaya maka ai wanga abinda ya fadin ga ba daidai bane she ka yi gyara abinda ya fadin ga daidai ne she ka dawo da shi haka ake sani me yaran mu ke ciki akwai baban da kamin a zo yaran shi sun yi bacci kamin ya fita gida kuma ba su tashi kwana ba saboda Allah da Allah matanka mai kasuwanci ne kana gwada ita zata zama ta yi wanga abubuwan ga duka ta gaji wani rule kake play ganin cewa akwai uban da bai san birthday da ya shi ba ka tambaye shi date of birth da ya wallahi sani ba mm. akwai uban da bai san klasin da diyan shi take shi da ya ce miki oh tana tana tana JSS oh school kaza take zuwa amma wallahi bai ga miki wani class take yau aka da nake miki magana ga su mogeli na karama mai shekara goma dan zazzabi ta yi daga su direct aka call na me yasa aka call na an san irin kafan da nake kaiwa su alhaji yariyan nan mun ga jikinta ya dan yi zafi ko ka zo ka je da ita gida ban kai 5 minutes ba ga ni cikin su shows them who my children are ya halaka ni da yara na suke in ji ka shigo gida wuri na baki taba ga yara na sakar gida 24 hours suna da aiki saboda irin halakan da nake build tare da su ban taba ɗaukan fonin da ni nake use in sa mai lock ba yara na na use phone na me suke yi da shi oh dada an ce mu sai cabu dada an ce mu sai cabu sai cin gani menene zo ki yin gani ina monitor me ake yi aka suka doki fonin umman su tana monitor me ake search haka ake zama da yaro bari ya feel like home bari yaro ya san yana gida kai ka bari yaro kullun waje ya fi mai gida yanzu yaro ya zo ya doki phone hey aje min phone na yaran banza da shegantaka kuma ya kamata ya maybe research like kila assignment ne yanzu ba waje zai je nemi phone ba yau yayi gobe yayi jibi yayi yanzu ya zo ba ruwan shi ma da phone fonin da ya zo kai ah, ina yariyan yanga ta binne oh wai ta je ta karbi fonin abuyanta daga wurin daga wurin kasan me za sai ci baka san abin da za sai ci ba shi sai ga kamar ni daki na ina da wifi wanda every month nake biya I'm just trying na make sure kama na kam hankalin yara na tare da ni ko da yaushe ni da su. Kesa yara na haka mata ne amma kowane firan su babban cikin su sha hudu amma firan da ban sani ba komi suke yi na sani. In taba yadda bukatan su da bai fin karfi na ke yi musu. In kuma zai fi karfi na na sai na nake fira da su. Haka ya kamata iyaye da yawa mu ranga yi. To Malam Ali mun gode kwarai da gaske da wannan bayani. Yanzu kuma mu saurari wakan na yaron zamani wadda ya mata suna da iyaye. ka ƙara ɗaukaka ko ki yafe ma ko kuma ɗan ya hallaka ya lalace kamu da ciwon da babu warraka abin da kika min ba zan iya biyan ki ba kin ɗauki ciki na ba wanda bai ga wahalan ki ba bayan wata tara kika haife ni kika rene ni garin dafan ku ba wanda bai ga ƙoƙarin ki ba lokaci yayi da zan share miki hawaye taimaka miki da ke da abba da kawaye burin ki kika na yi aure to gashi na yi aure iko Allah shekarar ga zan samu tagwaye mamu yau ni kasa mama I'm sorry na sake shi yasa don Allah kake worry kada ki bata ranki mama zurun mi danki ko da bayan ranki one day I'll tell your story lebe mama ki ya fi baba ka yafi ni iyaye a ya fi laifin da na muku ku fi da ubana amma ban dau halinsa ba yawan karatun alkur'ani ni ban ga irinsa ba limami mai kyautata sallah san ban ga kamar sa ba ban san ko ya san kasance ban da ban zama sa ba shi ya kama hannuna ya kai ni madarasa madarasa ya sa lokacin kai na tafasa addu'ansa in zama babban malami in yi boko in zama injiniya ko kuma profesa duka ban yi ba ya aje ni ya bani nasiha duka ban ji ba ya ki ya she ni duniya san ban kiyayi ba ya yi iya sa ni ne ban saurari ba ban saurari ba yau gani kasa baba I'm sorry na sake shi yasa don Allah ka wari kada ka bata ranka baba rungumi danka koda bayan ranka one day I'll tell your story mama ki yafi baba ka yafi iyaye a yafi laifin da na muku ku yafi mama ki zama mawaki ba na sani kaddara ya kamata musulmi duka ya sani rayuwata ta kasance yanda Allah ya nufa ku min addu'a shi zai zama mai sani rufa mama na roke ki don Allah ki daina kuka kawayenki ki yana sa zuciya ta na suka kai da baba zan kai ku haji in kina muku mashi in sai muku rose rice kuna ta tuka abokai mu girmama iyaye tun suna raye kada mu sa suna hawaye mu zama yaya na gari babu shaye-shaye mu zauna da su mu so su babu jaye-jaye wayanda iyayen su ba suna Allah ji kansu rahama da hasken kabari Allah ya basu mu da namu ke raye to mu musu ladabi rashin musu biyayya wallahi yana da hadari fete mama ki fi baba ka ya fi iyaye a yafi laifin da na muku ku ta bayan wakan kuma yanzu za mu tattauna da shahararre kuma ƙwararren masanin harkokin tsaro wadda ya yawo kasashe da ake tashin hankali sama da saba'in zan so ka gabatar min da kanka da wa nake magana kai da ambasada rashid saidu inusa kuke magana to ni ambasada rashid saidu inusa ni ne na zama former director general na shugabanni director general na intelligence na ghana na zuwa kasan waje na kuma na shugabanni director intelligence kasan ghana yaushe an ka ce kasan ghana a ce musulmi ni ne musulmi na farko ni ne mutum tudu na farko da ya samu wannan makami biyu in external intelligence ba musulmi ba mutum tudu da ya ci gaba ya zamna ya ya shugabata external intelligence internal intelligence eh, external intelligence shine research department internal intelligence mu shine bni daga bni an samu mutanen tudu sun ci gaba amma musulmi ne farko daga an ce cikin kasan ghana musulmin da ya ci gaba ya kama external da internal ya ci gaban kasan ghana to she ni she mu gode ma Allah kafin mu zo batun abinda experience ka outside da ma cikin gida menene wannan season to sisa is center for intelligence and security analysis sisa ghana sisa ghana mun yi dai mu ci gaba da shanin intelligence don saboda na aiki cikin intelligence 40 years don shi na duba kamar yanzu na huta mu zo gida to ba hutu cikin intelligence don ka duba irin lamari da zanga-zangan da ke tafiya cikin rijin mu ba ba hutu don shi na doki wannan experience na doki taimake aikin kasa wanda kai ma da zaka ba wa al'umman kasan ka al'umman kasa na give back all the experience don na aiki intelligence service na aiki kasan waje 31 years na aiki cikin ghana don shi da ka kafa wannan abin shekara no eh wannan 2019 muka bude muka kafa to kasan after that da na retire na yi wannan to she covid ya zo to cikin covid 2021 na kasan waje to yanzu ne na komo 22 muka fara bare muna muna da eh, kadan kadan to cikin shekaran ga don muna aiki da yawa muna vetting muna political risk analysis country risk analysis to duka dai ana yi aiki dai ana ba kasan waje shi muka ce no to yanzu muka mu taimaki mu to taimakan garin mu cikin january mun fara actively muna ba training training dai a karatar da mutane su gan abubuwa cikin intelligence da security. ka tabo batun social media eh, yan jaridun da ba biyan su da kyau da su abubuwa ne da dama ni wanda ya fi jan hankali na shine yan social media ka ce yanzu yan terrorist ma suna da social media handles ya za mu yi mu gane ya za mu yi mu protect kanmu ya za mu kare kanmu da wannan ai shi yasa mu sisa muke nan sista muna nan mu ba ku training training zai waye muku ku gane kamar muka je nan ga ya kawo damuwa don social media shi suka yi doka suka yi ruda ana ruda mutanen mu kamar kai dai ka zo in ka zo isis ko janim ko wanga wannan ko amfani ka samu kudi ka samu lada ka samu aljanna mutum ya suna bibiyan kai matafiyan ka kan social media sai su approach ka a ce maka kamar ka zo for instance addini muna gwada kaman ka aifu ka aure fudu su sun ce maka kamar ka zo kana da mata da yawa abin da ya sa kenan kaga suna kama mata suna kai su suna musu abinci kuma suna auren su duka dai a ji daɗi ana aiki ana sha'awa mutane don ana sa mutane dufu don shi shi social media na da kyau at the same time kuma ana yusu wasu ana akwai wani mushkila ciki ya kamata kowa ya gane amma ba ka gane in ba ka da karatu baka gane in ba an karatar da ka ba baka gane in ba ka san lamarin na tafiya ba to abin da ya sa kenan wani bangare yana bukatar ka zo ka zamna a karantar da kai saboda yadda zaka fahimci yadda zaka tafiya a social media to mu zo bangaren look shekaran zabe shekaran nan mu duka mun san gane na zabe amma kina ji ana wani kana ji ana wani magana kamar to shekaran ga zaben gari ya karfiwo ganin kuma ba musamman yadda ake tashin bomb ba kana gani akwai wani barazana ciki ko dai fada ne namu da muka saba fada ne namu don saboda kowane zabe na da karfi kowane zabe tun da an ka yi independence har yau kowane zabe na da karfi don shi zabe ne don is competition eh, competition kuma kowa je shiga wannan competition dole ya kamata ya yi shi ne kanshi eh, don wanga ya ce ni na ci wanga ya ce na ci wanga na ci don shi a daidai waɗannan zanga-zanga a ko karfi don shi ba na disiye kadai ba to disiye ne don saboda wangai shekara takwas ya je shekara takwas wangai shekara takwas to yanzu dai wanga ya ce kama ok na yi shekara takwas amma na je gaba shi wanga ce no ka yi shekara takwas ta mun kai akai mu sauran namu duki duka dai fadi-fadi ne amma ni na yi imani da muna garin ga mu ba Allah ba amma ba wani tashi hankali kwanci hankali ya zo gana kuma a kwadata ya zo gana duka ne dai mu da kanmu mu roki Allah kuma mu gode ma Allah da garin da muke don gana ne gari wadata gari mai amfani kuma gari ne kagan ana tausayin Allah ana bautan Allah ana tausayi. mu zo experience ka ka tafi ka taba gani mu dai ba mu taba ganin yaki ba saboda haifaffun gane ya lamarin yake da gane idan zaka bambanta ko zaka compare za ka compare shi ne yake gaya muku an ka ce garin kwanci hankali garin wadata shine ghana don ghana wani bai son duk duniya ko dai afirka duk duniya ma duk duniya don ni na je gara wurare garuka garuka inda bature ya ce 75 countries in the world 75 countries in the world cikin duniya don shi na ga abubuwa na ga duniya in ka je ana so yaki ka je wuri kamar haiti fair state kaga yadda wurin yake kaga kaman gari mutum ka bata garinka to baka da wurin bi kaga haiti ya lalace duniya yanzu haka ka gani ko don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri ko mu san kamar gari ne garinmu kuma garin wadata garin kwanciyar hankali don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri mu ci gaba da lamarin cikin garin to muka yi hankuri an da ya kuwa kuwa o oh, tashi hankali amma komi bai zuwa kullum haka ka yi ba in kowa ya ka tambaya kowa an ce kamar oh, zaben gade ya ko karfi zaben ga yin fada amma kagan eventually ba wani zai fito zai wani fada ana muka kawo karshen shirin mu na yau sai sabon mako idan allah ya kai mu ni hawa abdulkarim yankwaniya ce na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya To masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wakiliyar Hawa Abdulkarim da dukkanin baƙin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Amurka yau ta gaban su kwarai ba za su bare ba